ومن سار على نهجه وصن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله وفي لفظ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل دل هذا الحديث الشريف على أن التلفظ المجرد بلا إله إلا الله لا يكفي لا يكفي بل لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله كائنا من كان فمن يقول لا إله إلا الله ويرى أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح فليس بمسلم القبط ومن يرى الأديان أفكارا يختار منها ما يريد فليس كذلك بمسلم قط إذا فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد لله عز وجل فمثلا إذا قلت زيد قائم أثبت له القيام لكنك لن تنفه من عن غيره ولم توحده به وأما إذا قلت لا قائم إلا زيد فحينئذ أثبتت له القيام ووحدته به فمثل ذلك إذا قلت الله إله أثبتت له الألوهية ولكنك لن تنفها عن غيره فالتوحيد إذن لم يتم إذا أنه نفي وإثبات فلا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله إثبات العبادة لله وحده فهذا معنى قوله عز وجل فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من وحد الله أو من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله فمثله قول الخليل عليه السلام إنني براء مما يؤبد مما تعبدون إلا الذي فطرني وجعلها كلمة باقية في أقبه لعلهم يرجعون وقوله جل شأنه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والطاغوت مشتق من الطغيان وهو ما تجاوز به العبد حده من متبوء أو معبود أو مطاع وهو راضٍ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رباك يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر بارك الله لي ولكم في هذه كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فالتوحيد التوحيد عباد الله والعلم العلم عباد الله فالعلم لا يكون إلا بالعمل والعمل لا يكون إلا بما يوافق السنة النبوية اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى dukan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka ya yan uwa hadisi ya in sahih muslim daga abi malik al-ashja'i Allah ya kara masa yadda yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa dukkanin wanda ya kadaita Allah kuma ya kafirce wa dukkan wani abin da ake bautatawa koma bayan Allah a wani lafazin dukkan wanda ya ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ya kafirce wa dukkan abin da ake bautatawa koma bayan Allah haruma maluhu wa damu wannan jininsa da dukiyarsa sun zama masu alfarma haramun ne a taba masa haramun ne a kashe shi haramun ne a taba dukiyarsa haramun ne a jikkata shi wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla hisabinsa kuma yana ga Allah ne girma da buwaya abin nufi kalmar tauhidi kadaita Allah subhanahu ta'ala kore masa kishiya da yi masa bauta shi kadai bisa ga cancanta tare da kafircewa dukkanin wani abin da ake bautawa wanda ba shi ba annabi ne ko mala'ika ne ko wani waliyi ne daga cikin waliyai wannan shi yake mai da mutum ya zama mai daraja mai alfarma shi yake mai da mutum ya zamo tsari daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da a tsare abin nufi ɗan adam baya zamowa mai mutunci baya zamowa mai daraja baya zamowa mai ƙima sai in ya tsare tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya san wa ya halicce shi kuma don me ya halicce shi sannan kuma sai ya tsaya tsayuwar daka wajen yin abin da wannan halittar tasa aka yi ta dan shi wanda shine bautar ubangiji subhanahu wataala kamar yadda Allah yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai dan su min bauta Abdullahi dan Abu zai ce bautar ita ce kadai ta Allah tare da gujewa sanya masa kishiya cikin dukkanin abin da yake nasa da ta ma'anar ayar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai dan su kadai ta ni da bauta kada su sanya min kishiya kada su sanya min abokin tarayya wannan hadisi ya zo da lafuzza guda biyu ko dai lafazin kaɗaitawa ko lafazin korewa Allah kishiya tare da tabbatar masa da bauta da haka wannan yake nuna cewa fadin la ilaha illallah kadai da baki ba shi yake mai da mutum musulmi ba fadin la ilaha illallah kadai da baki ba shi yake sa jinin ka ko dukiyarka ta zama ta samu alfarma ba kuma ba shi kadai yake mai da kai ka zama mumini ba domin ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wa ita wannan kalma ƙa'idoji da kuma sharuɗa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana cikin hadisansa masu tarin yawa wanda wannan ɗaya ne daga ciki matukar mutum bai cika wannan sharuɗan ba ko da yana faɗa da baki ba za ta yi masa amfani ba daka ba faɗar bakin ba ce ba kaɗai a a faɗar baki tare kuma da ƙudurin zuci da sanin ma'anoni da kuma kiyaye dukkanin abin da ta ƙunsa shi yasa zamu ga cikin mutane ai akwai bebe cikin mutane ai akwai kurma akwai wanda maganarsa ba ta iya fitowa amma matukar ya cika sharuɗan La'ilaha, illallah ko bai samu damar faɗarta ba za ka kira shi da suna musulmi kuma cikin mutane akwai wanda suka furta La'ilaha, illallah da bakinsu amma Allah subhanahu wataala ya ce duk da haka ba muminai ne ba wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ya ce wa ma hum bimu'minin cikin mutane akwai waɗanda suke cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira amma ba mumine bane fir'auna sai da ya faɗi la ilaha illallah cikakkiyar ta tun daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta amma Allah madaukakin sarki bai karɓa ba saboda ba kaɗai faɗar Allah yake da bukata ba sai ka san ma'anar sai ka kudarce ma'anar a zuci kuma sai ka aiwatar da ita a bisa ga banka hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi bihi banu isra'il wa ana min lokacin da Allah madaukakin sarki ya dilmiyar da fir'auna a cikin ruwa sai ya furta kalmar shahada dan ya samu dacewa da cikawa da ita yace na shaida babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah nan da banu isra'ilawa suka yadda da shi wa ana min na kuma ni ma ina daga cikin musulmi amma sai Allah yake al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin yanzu kake ganin zaka faɗa bayan da an yi ta tababa da kai ka faɗa kaki ka kasance cikin mabarnata wannan sai ya daɗa nuna cewa la ilaha illallah hatta lokacin faɗarta akwai sharaɗi idan mutum bai faɗa akan lokacin ba idan wani lokacin ya zo to koda ya faɗa kuma ba za ta yi masa amfani ba hal yanzuruna illa an humul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun ubangiji yace ba komai ya rage wa kafurai ba face sai zuwan ubangiji wanda zai yi a ranar tashin alkiyama ko zuwan mala'iku wanda za su yi ga kowane ɗan adam a lokacin karɓar ransa sai Allah ya ce duk wanda ya sakaci bai yi imani ba sai da ranar tashin alkiyama ta yi ko sai da mala'iku suka zo karɓar ransa to fa ko ya yi imanin Allah ba zai karɓa ba wannan rana ita ce ranar da imani ba zai wa mai shi amfani ba ko kuma aiki na ƙware ba zai wa wanda ya sakacin bai yi ba a da amfani kamar yadda Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون da dai imaninsu bai zamo zai musu amfani ba in ba su yi shi ba sai lokacin da suka ga uwar bari wannan ita ce ka'idar Allah da ta gabata cikin kangararrun bayansa kuma a irin wannan lokaci ne fandararrun bayi kafurai suke yin hasara su tabi Allah ya tsare mu da ka yayan uwa mu yi imani bisa ga sharaɗin imani sannan kuma mu imani a lokacin da Allah ya ba mu dama kuma ya tallata mana cewa mu imani sannan mu san me kalmar shahada take nufi menene sharuɗanta menene ƙa'idojinta, don mu cika ya zama in mun faɗe ta taimana mana amfani malamai sukan buga misali na hankali wanda za a fahimta suka ce kalmar shahada ita ce dai mubuɗin da kowa da shi za a buɗe masa ƙofar aljanna ya shiga domin ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya imani sai wanda ya fulta la ilaha illallah ya san ma'anarta ya san ka'idojinta kuma ya kiyaye su suka ce to kofa sau da dama akan zo mata da mukullai da yawa wani asa ya dace da haƙoran kofar ya buɗe wani mukullin ka ga ya shiga amma ayi ayi ya buɗe ba zai buɗe ba saboda haƙoransa ba su dace da na kofar ba wani mukullin ma shiga kofar ma ba zai yi ba tun a karan farko to haka kalmar shahadar mutane take wani zai zo da ita cikakkiya kamar mukulli lafiyayye mai haƙora irin na ƙofa da an sa su ya buɗe wani zai zo da ita a sanya ta a ciki amma a yi a yi ta buɗe ba za ta buɗe ba saboda haƙoran sun bambanta ko dai ba daidai ba ko waɗancan sun ƙaru waɗannan sun ragu ko kuma sun sassaɓa da juna wani kuwa ma ga baki ɗaya la ilaha illallahun tashi ya a garinsu ya ji ana faɗata da haka bai ma san ma'anarta ba kawai da ya ji mutane suna faɗa shi ma sai ya faɗa to da haka za a zo ta kowa ta shiga shi ta ko shigan ma ba za ta yi ba ba za ka ce bai zo da la ilaha illallah ba amma la ilaha illallah ba za ta yi masa amfanin da take yi ba irin yadda wancan bara gurbin mukulli lalatacce bauɗaɗɗe ko shiga kofa ba zai ba ballanta naka ce ya buɗe ta shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce idan ka kalli rayuwar musulmi a yau ka kalli rayuwar kafiran larabawa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga da yawa daga cikin kafiran larabawa a wancan lokaci sun fi da yawa daga cikin musulmi a yau fahimtar kalmar shahada tare da musulmi a yau suna faɗata su ka a wancan lokacin an yi an yi su faɗe ta sun ki faɗata amma sun fi mu fahimtar da yawa daga cikin ma'anoninta saboda me saboda yana daga cikin ma'anarta in dai ka ce la ilaha illallah wata yarjejeniya ko ka kulla da Allah ba wani wanda zaka bautawa a duniya sai shi kuma ba za ka haɗa shi da kowa ba kuma duk abin da ya sharɗanta maka a ƙarƙashin wannan kalmar ka yadda za ka karɓa duk abin da yace ayi zaka yi duk abin da yace a bari zaka bari to su kafiran larabawa da suka fahimci wannan shine sharuɗan kalmar da aka ce su faɗa sai suka ce ba za mu faɗa ba saboda in muka faɗa ta ɗora mana wasu nawaye nawaye mu kuma ba za mu iya saukewa ba shine Allah ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun in aka ce da su ku furta la ilaha illa Allah sai su ki wa yaquluna sai su ce a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu mu ma faɗi wannan kalmar wanda faɗarta zai ja mu daina bauta wa sauran iyayen gijinmu don mu bi wannan mawakin suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam wal iyaz billah kuma mu bi wannan mahaukaci ma'ana su sun san ƙudurin la ilaha illallah sun san sharuɗanta sun san ka'idojinta, yau nawa ne daga cikin musulmi wanda in ka rutsa shi ka ce me la ilaha illallah take nufi bai ma sani ba kawai dai shi la ilaha illallah in an yi da ƙyar ya fassara maka ita sharuɗanta nawa me take nufi me take lizumta maka me take hana ka yi wallahi da yawa daga cikin musulmi ba san wannan ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun da yawan su ko sun ce sun yi imani da Allah ƙarya suke mushrikai ne su zaka ga haƙƙin Allah suna ɗauka su ba wani suna daidaita Allah da wani a cikin soyayya suna iya karɓar umarnin wani irin yadda ake karɓar umarnin Allah kai bari ma suna iya aje na Allah din su ɗauki na wani ubangiji ya ce wa minan nasu man yattakhidhu an dunillahi andadan na ka hubbillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke rikar waɗansu suke ba su tasiri na ƙauna da soyayya irin yadda ake ba wa Allah tasiri na ƙauna da soyayya za a yi danshi za a bari danshi za a yi so danshi za a yi ƙi danshi za a bi shi za a kaɗaita shi akwai wanda za ka ga ko da ya ce la ilaha illallah amma akwai waɗanda yake ba wa irin wannan tasirin da ba wanda ake ba wa shi a duniya in ba Allah ba su subhanahu wata'ala da ka yi uwa mu sani cewa la ilaha illallah ba wai faɗatta ne ba da baki a'a sai mun san ma'anarta fa'alam annahu la ilaha illallah yi sani me za ka sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kenan ba kawai mu faɗa ba sai mun san me ma'anar take nufi sannan ko da ka san me ma'anar take nufi kuma wannan sanin ba zai maka amfani ba in dai baka aiwatar da shi a rayuwarka ta yau da kullum ba da ka yi uwa mu sani cewa furta kalmar la ilaha illallah kadai wannan baya isarwa wannan baya wadatarwa wannan baya sa ka tsira a gobe kiyama kuma baya sa a kira mutum da sunan musulmi kamar yadda da yawa daga cikin mu a yau suke faɗa ai ya ce la ilaha illallah ai yana cewa la ilaha illallah eh an yadda ya ce la ilaha illallah an yadda yana cewa la ilaha illallah amma la ilaha illallah ta hana shi shirka ta hana shi bautar wani Allah ta hana shi san kafiri ta hana shi ƙin wanda ya faɗi la'ilaha illallahu ko da sun saba a buƙatarsu ta duniya in ba ta hana shi ba wannan la'ilaha illallahu ce ta baki irin ta fir'auna ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ita kuma ya kore ta ya tabbatar da an faɗe ta kuma ya rusa ta ya jefa mai ita a cikin wutar jihar, jahannama Allah ya tsare mu da haka duk wanda yake cewa la'ilaha illallah kuma yake ganin kowa ya iya yin addinin da ya ga dama nasara da yahudu su ma akan daidai suke to wannan tabbas ba musulmi ba bane ƙarya yake yi akwai da yawa daga cikin musulmi wanda suke ganin ya'u ai addini zaɓin kai ne ai ra'ayi ne kamar jam'iyyan siyasa ne zaɓi wacce kake so an yadda ba a tirasta sa mutum ya yi addini amma dole addini na gaskiya ɗaya ne duk wanda ba shi ba kuma ɓataccen addini ne kuma wanda yake kansa ɓatacce ne ubangiji subhanahu ta'ala ce wa man yabtaji ghayra al islami, dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya buɗe wani addinin da ba na musulunci ba yace da shi zai bauta wa Allah to hakika Allah ba zai karɓa ba kuma a lahira yana cikin tababbu hasararru a kenan dole ne kafin ka zama cikakken musulmi sai ka yarda da duk wani addini rusashe ne addinin musulunci kawai shine ginanne hakan ba yana nufin kai fituna da ma'abuta addinin ba abinda wannan yake nunawa a matakin farko kai ka gode wa Allah da ya zaɓe ka ba da iyawarka ba ba dan kafi kowa ba ya dora ka akan addini mi kakke qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wama kana minal mushrikeen alhamdulillahi alladhi hadana li hadha ma kunna linahtadiya laula an hadana allah ka yaba wa Allah bisa ga wannan ni'ima da ya maka ya zabo ka cikin miliyoyin dubunnan dubatar mutane waɗanda suka ɓace suka lalace suka susuce kai ya ɗora ka akan addininsa da yake so kuma ya zaɓa kuma ya yarda da shi ba don kafi kowa ba sai don ya maka rahama to wannan haƙƙi na farko kenan fahimta ta farko kenan da ya kamata ka fara ganewa na abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ka musulmi rahama ce shirya ce gatanta maka yake so ya yi sannan duk kuma wanda ba musulmin ba ka tausaya masa domin duk wani abu da Allah zai baka a duniya in ya hana ka shirya ka yi hasara ta taɓe duk wani abu da Allah ya hana ka a duniya in ya baka shirya kai ya fi so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so Allah yana bada kuɗi ga wanda yake so da wanda baya so yana bada mulki ga wanda yake so ga wanda baya so domin da kuɗi da dukiya da lafiya da dukkan wani tarkatan abin duniya a wajen Allah kamar kayan bola ne a wajen ɗayan mu kamar rubabban tuwo ne da za ka fito da shi daga gidanka ka zubar a cikin shara ko tsummar riga da ta lalace ta tashi daga aiki ka ɗauko ka zuba a cikin kwandon shara wannan ba ka santa ba ka damu da ita ba kowa ma ya ɗauka kai dai ka yadda ƙwallon mangwar ka huta da kuda to haka duniya take a wajen Allah kaya ne mai ɗoyi abu ne mara kima abu ne mara daraja da haka Allah ya yi watsi da ita mai so ya je ya ɗauka amma addini kuwa idan kaga Allah ya ba da shi to sai ga wanda yake so sai ga wanda ya zaba da haka lokacin da Allah ya baka gaman ka tari ya shiryar da kai ya dora ka akan tafarkin addinin musulunci to ka sani Allah kaunar ka yake yi duk abin da ya hana ka bai ki ka ba tunda ya baka mafi tsada mafi kima mafi darajar kyautar da yake iya yi wa bayi shine ya dora su akan shari'a ya datar da su zuwa ga addini mai kake to sannan ka sani su kuma waɗanda din ba su samu wannan ba ubangiji yana so kai ya jarabe ka ne ta hanyar kiransu da jawo hankalinsu na su samu shari'a ta sanadiyarka domin inda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da duniya baki daya to da annabawa ba su da aikin yi da Allah ya shiryar da duniya baki daya littattafansa ba za su yi aiki ba a duniya domin kowa yana kan shari'a da Allah ya shiryar da mutane baki ɗaya, da wani ba zai samu ladan wani ba ta hanyar ya yi masa wa'azi ya shirya to amma ganin damar Allah don ya taimaki wasu ya batar da wasu don waɗansu su himma su ƙoƙari na su zama sila ta shiriyar wasu daga cikin bayi su kuma su samu lada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka yafi a tara maka duk dukiyar duniya baki ɗaya daka lokacin da kake ganin kai ka shirya kai ka fahimta kai kana kan daidai ba wai tunƙaho zaka rinƙa wa mutane da hura hanci da ɗaga kai ba a'a ka sani cewa Allah ya dora maka wani aiki ne jajawur gwargwadon iliminka gwargwadon damarka gwargwadon fahimtarka idan dan kasuwa ne kai tsakaninka da makotanka yan kasuwa waɗanda ba musulmi ba wace hikima kake yi na kyautata mu'amala wajen ka jawo su zuwa ga addinin musulunci idan ma'aikacin gwamnati ne kai a gwamnati irin ta Najeriya gwamnati ta haɗaka akwai cikinmu akwai mutanen ƙwarai akwai na bara gurbi akwai musulmai akwai waɗanda ba musulmai ba wani ƙoƙari kake a wajen aikinka wanda ba musulmai ba kai ƙoƙarin ka jawo su zuwa ga musulunci ta hanyar nuna musu gaskiya ta hanyar nuna musu tausayi ta hanyar tattaunawa da su cikin laluma ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ta hanyar yi musu kyaututtuka ta hanyar nuna musu jimami a lokacin da suke cikin wani hali na damuwa anas dan malik yake ba da labari ya ce, wata rana wani yaro ba yahuda yana wa annabi aiki a gida kwana ɗaya biyu bai zo ba sai aka gaya wa annabi wannan yaron ba Yahuda da yake maka aiki fa ba shi da lafiya sai annabi ya tashi da kafarsa da tawagar sahabbansa ya shiga har tsakiyar unguwar yahudawa kamar kai ne daga cikin ƙwaryar birnin kano ka tafi tsakiyar sabon gari yahudawa duk suka yi mamaki me ya kawo annabi ga unguwarsu kamar yau a ce mai martaba sarkin Kano ya tashi daga cikin ƙwariyar birni ya tafi sabon gari ko ya tafi sumaila ko ya tafi uh, tudun wadattanka da ko tsanyawa inda tsantsagwaran maguzawa suke duk za su yi mamaki yau me ya kawo sarki ko yau me ya kawo gwamna irin wannan ƙauye namu sai a ce ai ya zo duba wani yaro ne cikin yaranku ba kowan kowa ba saboda ba shi da lafiya wannan ba karamar kyakkyawan mu'amala ba ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaje ya shiga gidan wannan yaro ga mahaifansa ya zauna a daidai kansa ya duba shi ya ce ya jikinka ya ce da sauƙi maza ya kalle shi ya ce ka musulunta yaron nan ya kalli babansa ya kalli babansa ya kalli dukkanin waɗanda suka zo kallo kewaye da annabi sai mahaifinsa ya ce ba abin da ya gaya maka domin shi mahaifin an gama masa komai yau kana wani bama guje a wani ƙauye kaga sarki ya zo ya fi ai maka komai a ce ai sarkin kano ya zo gidan wane ai gwamnan kano ya zo gidan citumu ko cidawa ko damuna da ire-iren sunayen nan nasu a ce sarkin kano ya zo wajenka ko gwamnan kano ya zo wajenka me zai ce ka yi wanda ba za ka yi ba farin ciki da annashuwa za ka ɗimota ka ko me aka ce ka yi za ka yi da haka manzo Allah farkon dama da ya samu akan wannan ba yahude sai ya ce da shi musulunta yaro ya kalli iyayensa iyayensa suka ce kwarai ba abin da ya gama su ba musulmin bane amma sun ga karamci sun ga mutunci sun ga girma amfani da dama wajen shiryar da bayan Allah gwamna kake ciyaman local gamban kake kansila kake ɗan kasuwa kake malami kake komawa kake yi amfani da damar ka wajen ka shiryar da bayan Allah zaka samu riba domin ita wannan damar da aka baka ta ɗan lokaci ce sai ta wuce ko kana so ko baka so ba wani mulki sunansa tabbas in dai annabta bata zama tabbas ba ba wani abu da zai zama tabbas ubangiji ce da manzo Allah wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut ba wata kujera da muka bayar wata sunanta tabbas ba mu taba ba wani annabi kujera mu ce da shi tabbas ba babu ita ba mu taba ba wani shugaban kasa kujera mu ce da ita tabbas ba babu ita ba mu taba ba wani mai kuɗi kujera mu ce da ita tabbas ba babu ita ba mu taba ba wani malami mun barin wa'azi mu ce da shi tabbas ba babu shi kowa watan wata rana zai zama labari da haka ubangiji ya sanya dama ne a hannuna a hannunka a hannun mu don mai aifani da ita kafin ta kubuce kafin ta koma hannun wani in Allah ya ga dama da ranmu sai ya kwaci damar sai ya ba wani in daman makin da Allah ya baka kake amfani da su lokacin da wani ya zo yana amfani da su sai Allah ya ta cusa ma haushi ai da ina kan gwamnati da na yi kaza ai da ina da kaza da na yi kaza da ina da kuɗi to da ɗin nan ta zama aikin banza idan kuma Allah ya ga dama sai ya ɗauke rayuwarka sannan sai ya kawo wani bayan ka idan ka yi nagari idan ka je lahira in ana baka labarin abin da yake faruwa a bayan ka ba za ka yi takaici ba innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wadanda suka ce su Allah shine ubangijinsu suka tsayi akan haka suka yi aiki bisa ga wannan manufa to babu tsoro babu takaici a rayuwarsu ko dama ta kubuce maka idan ana tuna maka abubuwan da suke faruwa a yanzu ce to ai ba takaici ni ma a lokaci na nayi kaza ni ma da na samu dama na dama ni ma lokacin da nake da iko nayi abu kaza nayi abu kaza na alheri sai Allah ya ƙara maka farin ciki ko waɗanda suka biyo bayan ka sai Allah ya sa su dora akan inda ka tsaya to duk lokacin da suka yi wata bajinta aka yabe su kai ma sai ka ji daɗi domin duk mutumin kirki in ya gina abin alkhairi yana so bayan sa wani ya tsora to da ka ya ƴan uwa mu san wannan mu fahimci wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya karkasa bayansa don ya arawa wasu dama su yi amfani da ita wajen su taimaki wasu ubangiji ya musuluntar da wasu ya shiryar da wasu ya ba wa waɗansu damammaki don su yi amfani da waɗannan damammakin wajen shiryar da wasu wata dama kake da ita wajen ka ka shiryar da abokinka wace dama kake da ita wajen kaga ka shiryar da dan uwanka wace dama kake da ita wajen kaga ka shiryar da makocinka na gida ko na kasuwa ko na gona ko na wajen aiki shin wannan damammakin da yau mu ba ma amfani da su mu kalli waɗanda ba mu ba suna yin amfani da su ko ba sa yi suna yi suna yi duk lokacin da wanan su ya zama wane to sai yayi amfani da wannan damar wajen taimakon addininsa wajen taimakon 'yan uwansa wajen shiryar da mutane zuwa ga manufofinsa musamman manufofi na addini wanda a kansu ne dukkan mai hankali da tunani yake rayuwa da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya addinin musulunci ya zama ne addini na shirya? kuma kalmar la'ilaha illallahu ita ce mabudin wannan shirya? kuma wannan kalma tana da sharuɗa tana da ƙa'idoji kuma dole dole ne idan kana so ka zama cikin wannan kalma cikin wannan addini sai ka san waɗannan sharuɗa kuma sai ka san wannan ƙa'idoji na daga cikin sharuɗan da ƙa'idojin ka tabbatar da cewa ibada dai da cancantar bauta haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya duk wani abu da sunansa ibada Allah ake yi wa shi kowaye mutum a duniya ba a yi masa shi cewa ba a yi wa kowa baya nuna an wulaƙanta kowa bayin Allah suna da girma suna da martaba suna da daraja mala'iku suna da karamci ubangiji ya ce bal ibadun mukramuna amma tare da haka bai ce a bauta musu ba annabawa suna da girma Allah ya zaɓe su ya fifita su amma tare da haka bai ce a bauta musu ba haka nan kowa da girmansa da martabarsa da matsayinsa na rayuwa da Allah ya bashi yana da shi gurgurdan yadda Allah ya bashi amma tare da haka yi da haƙƙin bauta akan bayi Allah bai yadda a bauta ko kowa ba sai shi kadai wannan shi ne ma'anar lailaha ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai. ka korewa kowa ka tabbatarwa Allah Da daka wannan shi ake kira da annafi wal isbat wanda da shi tauhidi yake tabbatuwa yanzu da a ce za ka ce zaidu yana tsaye ka tabbatarwa da zaidu tsayuwa amma baka kore wa kowa tsayuwa ba tayu zaidu yana tsaye amru ma yana tsaye bakaru ma yana tsaye to haka da mutum zai ce Allah abin bauta eh Allah abin bauta ne amma baka korewa sauran ba kuma Allah abin bauta gunkin lata ma an bauta mai uzza ma manata ma tsumburbura barbushe duk an bauta musu baka ce kuma ba a bauta musu ba baka kuma ce ba cancanta a bauta musu ba ashe kenan yadda da cewa kadai Allah ne abin bauta baya mai da kai musulmi sai kuma ka ce ban da shi ba kowa shi sa ma da farko sai da aka fara cewa lailaha aka kore bautar ga kowa sannan aka ce illallahu sai ga Allah da yawa daga cikinmu a yau muna jin cewa da mai shirme da mai hayaniya da mai hargowa da mai bautar mutane da mai bautar wuta da mai bautar annabawa da waliyai da mala'iku dukkaninsu musulmi ne ba matsala ai sun ce la ilaha wannan ba gaskiya bane ba kana ha'intar kanka kai kanka baka san me kake faɗa ba kalmar cewa wane ya ce la ilaha illallah kenan ya zama musulmi alhalin gashi yana cewa wani Allah ma Allah ne gashi yana yi wa wani sujada gashi a wajen da ba a kiran kowa sai Allah yana kiran wani wai dan ya ce la ilaha illallah wai shi musulmi ne wannan ƙarya ne in haka ne fir'auna ma musulmi ne yanzu akwai mutanen da suke cikin bala'i da rintsi suna tarzoma suna husuma da hukuma amma suna kiran sunan wasu ba Allah ba wai kuma kaga mutane a kafafen sadarwa suna ta rubutawa wai waɗannan musulmai ne duk musulmin da yake jin haushin abin da yake faruwa to asali tukuna ba abin da yake samun su ba ba abin da suke yi tsakanin su da hukuma ba wannan duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka kuma duk wanda ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa ya za a yi katari ne makami ka ce za ka yi faɗa da shi kai kana tutiyar baka da makami ka lahanta shi shi kuma ya tsaya yana kallon ka a shari'ar ina ake wannan sakarci a shari'ar ina ake wannan hauka to ba ta wannan muke magana ba ba ma farin ciki da musiba ta samu kowa fatan mu kowa ya zauna lafiya amma dole ne mu fito mu magana akan addinin mu ya yake shin da gaske ne mutum yana kiran sunan wani Allah a wajen da ba a kiran kowa sai Allah kuma cewa shi musulmi ne wannan ƙarya ne ba gaskiya bane ba duk wanda bala'i zai same shi ya ce ya wane ko annabi ya kira kafuri ne shi duk wanda bala'i zai same shi ya kira wani waliyi Kafuri ne shi duk wanda bala'i zai same shi ya kira sunan wani mala'ika kafuri ne shi ba a kallon wa ya kira kawai ana kallon ya sa wa Allah kishiya domin in dan girman wanda ka kira zai sa a kyale ka a ce ba ka yi laifi ba to da kiristoci yau su ne shugaban tauhidi domin annabi isa suka ce Allah ne nana maryamu suka ce Allah ce isa da maryamu dukkaninsu bayan Allah ne Nana maryam har sura take da ita a cikin qur'ani amma kiranta bai zama musulunci ba Allah ya wanda suka kira ta kafirai ne su laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu thalatha wa qalat alyahud uzair ibn allah wa qalat an-nasara almasih ibn allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يفكون اتخذوا أهبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون كرم النبي بايا ميدا كي كاي دي دي إن دي أوجن الله أكي كرا نيشي شركة أكي تي مسا kiran mala'ika baya sa a ce kayi daidai in dai a wajen da Allah ake kira shirka ake cewa kayi kuma da wutar da Allah zai sa mai bautar barbushe da tsimbirbira da lata da uzza da kai duk ɗaya ce ba ta da bambanci dukkaninsu shirka ne ubangiji yace wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinn aktharuhum bihim mu'minun tana musu ranar da za mu tara mutane baki ɗaya a filin tashin alkiyama mu duba waɗanda suke bautawa mala'iku mu ce da mala'iku waɗancan ku suka bautawa ku kuka sa su mala'iku da kansu za su ce ya Allah ba ruwanmu da su ba mu muka sa su ba aljanu suka ziga su da haka da aljanu suka yi imani ba da Allah ba da yawa kana tutiyar kamar kai imani da Allah amma wallahi da iblis kai imani alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzzuhum azza fala ta'jal alaihim inna ma na'uddu lahum adda Allah yace baka ga mu muka turo shedanu ba suke jan kwakwalwar kafirai da duk wanda yake aikin sabo wanda mafi girman aikin sabo shine shirka shine laifin da shedan ya fi so ya ga an yi wa Allah domin ya san shine laifin da Allah ya fiki kuma shine laifin da Allah subhanahu wataala baya yafewa in an muta ana yi daka ya ƴan uwa musulmi mu dawo cikin hayyacin mu da yawan mu ba mu san ma'anar kalmar shahada ba da yawan mu furta ta kawai muke yi da yawan mu ba mu san ka'idojinta da sharuɗanta ba wanda kuma ka'idojinta da sharuɗanta ba ta yiwuwa ka faɗe ta babu su kuma ta zamo ta karɓa wajen Allah subhanahu wa ta'ala dole ne sai ka yarda da dukkan wanda yake bauta wani Allah in yana lazumin la illallah sau biliyan ɗaya a rana kafuri ne inda zai ce la ilaha illallah la illallah musiba ta tun karo shi ya ce ya muhammad ma'ana ya kira sunan annabi ballantana ya ce ya mahadi ya husaini ya kaza ya kaza kafuri ne tsantsa wallahi babu bambanci domin Allah ta yi iza a asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daidai shine in musiba ta same ka ka kira Allah iz tastabifuna rabbakum fastajaba lakum ubangiji shi ake kira a lokacin bukata matsananciya kuma a lokacin neman taimakon gaggawa amma ba wannan sa ba da ka sanya wa Allah kishiya wannan ba karamin shari bane ba karamin bala'i bane ba sanya wa Allah kishiya ko da annabi ne kuwa wannan kafirci ne ba ba kuma karami ba shi yasa Allah zai ce da annabi Isa a ranar lahira a ta kulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai ka ce da mutanen ka su ka da mahaifiyarka iyayen giji bi su bar Allah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ذاك kace Allah shi الله شي كأيني أبن Kuma كما كرك هذا شي kowa. wannan shi ake nufi da tauhidi wannan shine ma'anar kalmar shahada wannan shine ma'anar man wahada Allah kuma shine abin da annabi yake nufi da man kala la ilaha illallah ba kawai fadar da baki ba sai aiki ya nuna haka domin al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan imani baya tabbatuwa in ba da ilimi ba in ba da kiyayewa ba in ba da cika sharaɗin dukkanin abin da imanin ya yi umarni da shi ba wannan shine abin da annabi ibrahim yake faɗa wa mutanensa innani bara'un mimma ta'buduna min dunillah sai ce illa allazi fatarani ni babu ni babu duk abin da kuke bautawa koma bayan Allah kadai wanda ne yadda da shi a matsayin abin bauta shine Allah wanda ya kage ni kaga shine ma'anar la ilaha sannan illa kuma shine abin da Allah yake nufi da faman yakfuru bi taguti sannan yace wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wusqa lam tisama laha wallahu samiyun alim duk wanda ya kafirce wa duk wani abun bautar da ba Allah ba duk wani wanda ake kira a lokacin bukatar da ba Allah ba duk wanda ake neman taimakon sa cikin abin da ba mai iya taimakawa sai Allah duk wanda ya kafirce wa ire-iren waɗannan ayyuka wa yu'min billahi kuma yazo ya bada gaskiya da Allah faqad istamsaka bil urwati al wusqa to wannan shi ya riko da igiya ne kwarin da ba ta taba tsinkewa kalmar dagutu shekul islam ibn al-qayyim al-jawziya yake mushtaqqun min at-tughyan an ciro ta ne daga kalmar tughyan wuce gona da iri shine duk abin da bawa ya dauka ya wuce gonarsa da iri wajen sa ko kaunarsa ko biyayya gare shi in dai shi wannan abin ya yadda kai masa haka to wannan shi ake kira da tsagutu dole ne sai ka guje masa dole ne sai ka nisance shi domin Allah subhanahu wata'ala yana fushi da ɗagutu da ma'abuta ɗagutu Allah subhanahu wata'ala ana sanya masa kishiya ne na ɗahutu shi kuma bai yarda da haka ba da haka Allah subhanahu wata'ala yace a tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida ba kwa ganin waɗanda Allah ya bawa kaso na littafi amma tare da haka sun yi imani da jibti da tagutu alhalin kuma an umarce su da su kafirce musu shaytan ne kawai yake so ya batar da su kata wacce take mabayaniya Allah ya tsare mu ubangiji ya ce wallazi na kafaru su kafarai auliya uhum tsagutu iyayen gidansu su ne tsagutu gumakan da suke bautawa shugabannin da suke fifitawa suke bin umarninsu sama da na Allah shehunnansu da waliyansu da malamansu da suke kira a yayin musiba su bar sunan Allah to waɗannan su ne kafirai iyayen gidansu su ne tsagutu da ka shedan shi yake ziga su da su wannan aika aika wacce Allah subhanahu wataala baya so ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon banta ka nuna mana karya ka ba mu ikon nisanta ta ya ubangiji ka gyara mana addininmu mu wanda shine kashin bayan rayuwarmu. ka daidaita mana duniyarmu wacce a cikinta ta rayuwar mu take ciki ya ubangiji ka kyautata mana ƙarshenmu. Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya a ƙasar mu da dukkanin kasashen musulmi baki daya alhazanmu da suka tafi aikin hajji ya ubangiji ka karɓa musu yadda ka kai su lafiya ka dawo mana da su gida lafiya da dukkanin sauran alhazan musulmai na dukkan sassan duniya Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu ka sanya albarka a cikin iyalanmu ka sanya albarka a cikin sana'o'inmu da kasuwancinmu ya ubangiji dukkan abin da ya fi karfinmu ka fi karfinsa ya ubangiji dukkan abin da ya gagare mu ka iya mana Allah maɗaukacin sarki kai mana maganin dukkanin matsalolinmu marasa lafiya gida da asibiti musulmi Allah ka ba su lafiya masu lafiya ya ubangiji ka tsare ta kuma ka ba mu ikon aiwatar da ita a cikin ibadar ka cikin abin da kake so kuma ka yadda da shi Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir adaka adana ada ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم أصله لنا ديننا الذي هو إثبة أمرنا وأصله لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصله لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم